shugabancin jami'a ta ga abin da yake faruwa sai shek bin bazi ya sa aka kirawo wannan dalibi da shi sai shi ce ah, muna son ka faɗa mana daga wata ƙasa kake sai ki sa aiki mutumin ƙasa ka ce a ka faɗi gaskiya ka kai musulmi ne ko musulmi annabi ya halatta ya masa yayi ƙarya ke ta kawo hadi ka faɗa mana gaskiyar al'amarinka to me na tambaya ta gaskiyar al'amarinka yau shekara ta kaza a jami'a amma ba ta tambaya ta ba yace saboda wani abu ya bayyana wanda ya bada mamaki da muke gani ya kamata mu yi amfana to sai faɗi gaskiya cewa shi aljani ne kuma shi na cikin musulman aljanu kuma yana son ya zo ilimi kuma ba yadda zai yi a tabbata ta aljani zo sai in ya badda kama don saboda haka yanzu haka yakan je ganin gida ya dawo da an tashi da karatu zai iya zuwa ganin gida ya dawo bin ba ce da can ba a gane ka ba ka fa'idanta amma yanzu da an gane ka sauran yan wanka dalibi ba za su nutsu da kai ba kuma bai halatta ba wato tsoratar da musulmai ko kawai sakawaitu fi ghairi hakkin tarihiyyar ko da yadda mai alari ya faɗa ga halatta ka tsoratar da musulmai wadda haka yanzu kana cikin su ba za su samu sukuni ba sai dai kuma ka da kamar ka tafi wasu jami'ar da bayan Allah ya sa ka samu shi kenan amma mu dai yau daga nan gurin mun sallabe ka saboda haka data aka rubuta ga kuma ibn taymiya yana faɗa cikin mujmal fatawa wannan abuta da yau da wani aljani to da aljanin ya tashi zai je ko sham ne ko misra ne sai ya bi ta wurin wani sarki da ya je sai ya shiga irin ta ibn taymiya sarkin ya karbe shi yayi mu'amala da shi komai da komai a matsayin da shekul islam ibn taymiya ke mu'amala ya karrama shi ya kawo masa gaisuwar mutanen gari kaza suna gayyar da shi mutanen wuri kaza suna gayyar da shi sauransu sai da aka ce za a zauna majalisun fatawa ne ba nan gudun fari gima ta tashi za a yi fatawa sai ba da hanzari da ya sa sai wanda sarkin ya aiko daga kada yana godiya ga ibn taymiya wata rana da ya samu mai zuwa jama'a cewa ka zo lokacin kaza ka mana karamci za ka sake dawowa ibn taymiya ce dan ba baki bane to ya aka yi ga mutum mai kama kaza yace mai kama kaza yace kina ina kyauta san wane ne ya fata sunan wannan aljanna yace akwai mu da wani aboki mai suna wani yana kyauta san shi ne yayi wannan shi ne ta to ba ko mala'ika bane ce ba mala'ika bane ai mala'ika baya kariya aljanna ne wannan shi kuwa iya yin kariya iya yin gaskiya ku da haka kun kisoki da dama da za su baka mamaki irin wannan na yiwuwar fitowar aljanu sannan da irin yadda aljanu din waɗanda suke musulmai suna tare da musulmai cikin mutane kamar yadda kuma su kafirai suna tare da wato kafirai cikin kafirai daga cikin mutane da haka duk yawanci yan duba da yan tsubu da ababen duk da ma'amalolin da suke idan duk da aljanu suke za ga aljini zai zo ya sharɗanta malamin duba duk abin da kake so ne in kawo maka labarin kaza ko ne in ɗauko maka kaza in an nema a wurinka zan ɗauko ma amma sharaɗi kowace safiya za ka yi musu jara ɗaya kowace safiya aljinin ya zo malamin duban nan ya yi masa jara. ko kuma akwai aljinin da zai ce a ke abin da zai sharɗanta malamin duba ko malamin zubu ko boka shine kullum zai luwaɗi da shi amma da abin da yake so zai kawo masa in an sace wani kaya aljinar da ikon da ya zauna mu cikin minti biyar je sako sai dawo ya an sace wani abu ya gusa ko ya wuri ya kawo ko a zo a ce a kawo wani abu dan da na ya je dauko kayan mutane ya kawo masa amma zai shartanta masa ko kullun yayi luwadi da shi ko kuma kullun yayi masa sujjara daya ko wani abu daga cikin wannan wannan idan ka duba karkashin fassarar ayar Allah ta'ala cikin suratul an'am da Allah ke cewa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagana ajalana allazi ajjalta lana inda kafare suke magana idan an tara su da aljanu za su ya ubangiji lalle sashin mu ya kone da sa kowanne ya ya amfani da juna tsakanin mu mun gabatar da bukata kaza sun mena to kuma tun da ni masa kaza ko ni masa jira ko su aikata alƙawari da mu mun yarda za su yi shaida akan haka ranar tashin kiyama da haka karkashin wannan ayar idan ka duba tafsirin da kai ku tafsirin da Ibn za zaka yi mamaki kwarai da gaske irin alakar da malaman duba suke da ita su da kuma kamar yadda wancan hadisi yake faɗa ingantacce cewa sukan ji magana ɗaya ta gaskiya su aljanu sato daga cikin da gurin mala'iku sai zo su cakuɗa ta da ƙarya casa'in da sai su faɗa a malamin su ko su faɗa a malamin su a sharaɗin in sun ba shi irin wannan labarin to zai zai zai biya musu wata bukatar da su suke nema ko su ce a yanka musu jinjiri ko su ce a yi musu kaza duk suna yin haka har wannan zamanin ai ba a yi kamar ya a wancan maganar an ce ba ta samu amma dai yiwuwar su je su ɗauko wani abu su kawo duk suna yiwuwa suna yiwuwa su ɗauko wani abu su kawo mu wai wannan da ya tambaya ce dai ta karo na biyu wai an ga gawar a yan jaridar mizan sun buga gawar annabi Musa ku wai sun ce sun ga wata gawa an tono ta a Misra wa ana kyautar santa annabi Musa ce wannan ƙarya ne ba gaskiya bane ba Allah ba zai wulakantar da annabinsa bai kasance kafare sun tono shi sun samu daman tono shi har su nuna wa duniya wannan mutane ne masu canfa-canfa yake suke damuwa da irin wannan matsaloli rashin lalacewar gawar mutum ba shine ke nuna cewa musulmi ne ko kafiri ba illa iyaka abin da ya shafi annabawa an haramta wa ƙasa wato cin namun su wannan tabbas ne amma cikin daidaikun mutane akwai wanda har yanzu gawarsa ta ta lalace ba kuma ba da alaka da annabi ba annabi bane ba yanzu inda ka je wata unguwa ko aka ce ga da tsohuwar makabarta ce za a farke ko a titi an sha so nawa a gaban idan ka aka sha tono wakin mutane kuma lafiyar su kalau to sai ka ce annabi ne mun na sha ganin tsofaffin kaburburan da aka tono mutum ko wajen kwalta za a zo a yi kwalta a wajen ba a san ba da makwanta da a wajen sai a zo wajen kankare wajen sai a tono gawar mutum ka gan shi kuma sa kalau sa bai lalace ba ko ka ga an tono kan mutum kan yana nan lafiyar sa kalau bai lalace ba sai ka ce annabi ne wannan ko ka ce annabi gudu ne ko annabi salihu kawai dan ka samu gawar wani mutum haka da ke wannan wai sannan abin da suka rudu wai ai a shekarun da aka ambata wannan gawar wai masu bincike sun ce ta yi shekaru kaza to wai wannan shekarun sai aka duba a ga eh lalle su ne shekarun da annabi Musa ya kasa to yanzu wai ya labarta maka daidai wannan shekarun cewa shekara dubu uku ita ce shekaran annabi Musa a kasa a wani littafi kasa maka a Qur'ani ko a hadisi duk cikin Isra'iliyat ne ba duk cikin Isra'iliyat ne wanda kai musulmi Isra'iliyat ba shine mazdarinka ba shi tushen ka na samun tarihi ba shi yasa malamai suke faɗakarwa dangane da littattafan tafsiri wanda suke ta'amuli da isra'iliya za su kawo magana su faɗi adadin shekaru su faɗi lokaci kaza aka yi kaza duk yawanci abin da ya shafi kissoshin baya na annabawa ko na ashabul kasu ko na wane ne ubangiji baya ambatan sunaye sai kaɗan daga ciki baya ambatan shekaru ko ranar haihuwa ko ranar mutuwa don saboda wannan ba shi ne abin damuwa ba abinda aka fi damuwa da shi cikin kissa wato abin da ka dauki izina a ciki abin da ka dauki wa'azi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون wannan shine abin da aka fi damuwa da shi cikin kissa da haka ba damu da sunan naki ko garin ruka ko ranar haihuwa ko ranar mutuwa ba da haka duk sharhin da za a gani a ce wani ya shekara kaza girman jikinsa kaza kaza kaza ba qur'ani ka ba dace ka za ka samu duk isra'iliya ne duk kuma yawancin su ƙarya ne to da haka ba tabbas akan wannan ballantana ka ce ya dace idan ka ce ya dace da shekaran yanzu waye ya faɗa ma shekaran qur'ani ko hadisi baka da qur'ani baka da hadisi kan tantance wannan shekaran da haka ya kamata a hatara eh eh to ai wai mutane da suka rinka yadda da maganar wato abin da ya bani mamaki don eh, har a gida har sha biyu da dare za ta ji wani ya bugo maka waya wai dan Allah wannan wai annabi Musa ne ina mamaki yadda mutanen mu suke hadda ya a wuyansa ko <laughs> lamari ya lalace tambayar da mu mayar ta karshe yace wai me matsayin yan uwantaka idan an tashi a farfajiyar kiyama musamman in an rabu wani ya tafi wani ta ya tafi aljanna ai duk yan uwantaka a nan gidan duniya take karewa إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ranar dukkan wata alaka take yankewa ai da zaran an busa kahoto an manta cewa wani dan wani da jikan wani ne kowa aikinsa kawai yake tambaya فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بعد أن ننتهى على النام ولا يتساءلون ولا يسأل حميم حميما مكونتي باية تنبير مكونتي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم الجامع بعد أن ننتهى على النام ذاك التي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين dukkan waɗanda suke ma'abuta juna masu ƙaunar juna abokanai a wannan rana za su zanto abokanan adawa da juna illal muttaqin sai waɗanda suke masu takawa yan hatsar ku zanto kun hatsu ne akan Allah ya ce annabi ya ce qala Allahu qala rasulullah a masallaci wurin karatu haduwa ta Allah da annabi kenan dangantaka ta Allah da annabi kenan wanda ba ta saban Allah ba tujiyya ga Allah to wannan ita ke dorewa amma duk wata alaka in dai tsoron Allah bai shiga cikin ta ba ko ta jini ce ko ta mece ce za ta yanke a ranar tashin kiyama na ga sai dai a hakuri da wannan dan wata tambayoyin ba sa karantuwa ne da sauri sai su ja lokaci ba a an karanta na'am kuce mai abin da yake da na kasa nan da gina kuma ne da gina amwata ce bal ahya'un akwai rayuwa wadda take yan adam na iya ba